This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashin Hausa na muryar Amurka kuke saro a wannan la'asari a kan mitoci 22 da kuma 25. Masu saron mu a Nijar suna iya jin shirye-shiryen nan kai tsaye ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noman da muryar arewa da alol da kuma niyya. masu na'urar kwamfuta suna iya jin mu yanzu haka kai tsaye da muke gabatar da shirye-shiryen ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com jama'a masu tsaron mu assalamu alaikum tare da mahamud Lalo da kuma sauran abokan aiki sahabu Imam Aliyu ke marhabin lalai gare ku da fatan aina la'asari a lafiya ga kanun labarai To wasu jerin hare-hare da aka kai akan 'yan sanda da sojoji a yau litinin ya yi sanadiyar mutuwar mutane da dama a Turkiyya. a yau litinin kungiyar taliban ta ɗauki alhakin kai harin kunna bakin wake a filin tashin jiragen sama na kabul 'yan sanda a birnin ferguson da ke jihar missouri a amurka sun ce wani mutum guda yana cikin mawuyacin hali bayan da jami'an tsaro suka harbe shi a wato musayar wutar da aka yi to allah kyauta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un la hawla wala quwwata billahi al-aliyyil azim gidajen mu ma guda biyu ne an kore mu ba ma inda za mu je mu ma ko ba nan nan garin bane mijin mu bazan fare ne shekarar mu 20 kenan da siyan gurin wasu daga cikin waɗanda dokar rusa gidaje da gwamnatin jihar Kaduna ta ba da umarni a kai a Zaria malaman makarantar sakandare fiye da 600 a jihar adamawa sun tafi gaban kotu neman hakkinsu da gwamnatin jihar hukumar kastam kuma ta yi bayani kan mataki da take ɗauka kan wasu dillalan shinkafa muna kuma tafi da shirin ilimi garkuwar ɗan adam na yusuf aliyu harande da farko ga labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya wasu jerin hare-hare da aka kai akan 'yan sanda da sojoji a yau litinin a yayi sanadiyar mutuwar mutane da dama a turkiya yayin da aka kai wani hari na daban a kan ofishin jakadancin amurka a istanbul babban birnin kasar ta turkiya babu dai wanda ya ji ko da rauni a lokacin da wasu mutane biyu suka kai harin na ofishin jakadancin amurka sai dai maharan sun samu sun kubuce bayan da 'yan sanda suka mai musu da martani amma daga baya 'yan sanda sun ce sun cafke ɗaya daga cikin maharan wacce ta kasance mace hukumomin sun ce a da matar mamba ce a jam'iyyar people's liberation party mai rajin samar da sauyi ƙasar ta turkiya da amurka da ƙungiyar tarayyar turai na yi wa wannan ƙungiyar kallon 'yan ta'adda wacce ta sha kai hare-hare ciki har da wani ta kai a ofishin jakadancin amurka da ke ankara a shekarar 2013 a yau litinin kungiyar taliban ta dauki alhakin harin kunar bakin wake da aka kai cikin wata mota a babbar kofar shiga filin saukar jiragen sama da ke kabul wadda ya halaka mutane biyar ya kuma raunata wasu goma sha shida waɗanda suka shaida lamarin sun ce maharan sun kaikaici wani jerin gwanon motoci masu silke da ke ɗauki da wasu jami'an gwamnati sai dai wani mai magana da yawun ƙungiyar ta taliban ya ce harin ya auna wasu dakarun ƙasashen waje ne wannan hari ya biyo bayan wasu jerin hare-hare da dama da aka yi a 'yan kwanakin nan a ƙasar a ranar juma'ar da ta gabata hare-haren bama-bamai sun kashe mutane fiye da hamsin ciki har da wasu hare-hare da aka kai akan wasu dakarun amurka na musamman da aka girke kusa da filin saukar jiragen sama da ke birnin na kabul da kuma wata makarantar horar da 'yan sanda a ranar asabar kuma wani hari da kungiyar ta kai a lardin kundus ya halaka mutum ashirin da tara. labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc jami'an tsaro a isra'ila sun kai wani farmaki a yankin yammacin kogin jordan inda suka cafke wasu yahudawa masu tsauran ra'ayi kana suka tsare wasu gaggan mambobinsu guda biyu a wani mataki da zai ba da damar rike su na tsawon watanni shida ba tare da an tume su da aikata wani laifi ba 'yan sanda sun ce kaman na da nasaba da abubuwan da ke faruwa a yankin 'yan kwanakin nan a yankin yammacin kogin jordan sai dai ba su fayyace ko mutane nawa suka kama ba a ɗaya bangaren ma'aikatar tsaron ƙasar ta wato isra'ila ta bayyana cewa tana tsare da mayar etinga wanda jika ne ga malamin behudan nan mai matsanancin ra'ayi mayar kahane da aka haifa a amurka da kuma eviatis lonim bayan da aka zarge su da alaka da ƙungiyoyi masu tsauran ra'ayi a dai makon da ya gabata aka kama mutanen biyu ministan tsaron kasar moshe yalon ya ba da umarnin a tsare wani mutum na uku mai tsatsauran ra'ayi a ranar talata da ta gabata wannan kame ya biyo bayan wani hari da yahudawa suka kai a ranar 31 ga watan yuli da ya gabata yankin wato a yankin na yammacin kogin jordan wanda ya halaka wani jariri falastine mai watanni 18 da haihuwa da mahaifinsa kana ya kuma raunata mahaifiyarsa da dan uwansa firaministan isra'ila benjamin netanyahu ya kwatanta harin a matsayin aikin ta'addanci Firaministan Iraki Haidar Al-Abadi ya mika buƙatar a soke mukamin mataimakin shugaban ƙasa da mataimakin firaminista wani mataki na rage matsalar cin hanci da rashawa da kuma kyautata ayyukan gwamnati. Mr. Abadi ya bayyana hakan ne jiya Lahadi bayan makonni da aka kwashe ana zanga-zanga kan yadda ake barnatar da kudaden gwamnati da rashin samar da ababen more rayuwa ciki har da matsalar samar da wutar lantarki. wannan bukata da prime minister ya mika na neman a kawar da mukamai uku na mataimakan shugaban kasa ciki har da na mutumin da mr abadin ya gada wato tsohon prime minister nuri almaliki hakan kuma har ila yau zai kawo ƙarshen yin la'akari da jam'iyya ko addinin mutum kafin a bashi mukamai da kuma rage yawan dogarawa masu kula da lafiyar jami'an gwamnati. yanzu haka ya zama dole sai majalisar zattaswa da majalisar dokokin kasar ta amince da wannan bukata ta mr abadi kafin a aiwatar da ita dai karshe 'yan sanda a birnin ferguson da ke jihar missouri a amurka sun ce wani mutum guda yana cikin mawuyacin hali bayan da jami'an tsaro suka harbe shi a musayawutar da aka yi yayin da masu zanga-zangar lumana ke macin cika shekara guda da kisan da a wani dan sanda farar fata ya yi wa wani bakar fata matashi da baya dauke da makami shugaban 'yan sandan karamar hukumar st louis john blema wato john belma ya ce 'yan sandan farin kaya sun kasance suna saka wani mutum ido wanda suka yi fargaba yana dauke da wani makami wanda kuma ya shiga wata musaya wuta da aka yi tsakanin wasu ƙungiyoyi biyu da aka harba harsashe arba'in zuwa hamsin kafin daga baya ya buɗe wuta akan motar 'yan sandan wacce ba ta da alama hakan ya sa su ma 'yan sandan fararen kayan suka maimai da martani lamarin da ya kai ga kayar da shi dan take jaridar st louis mai suna dispatch ta rawaito mahaifin mutumin ya bayyana sunansa a matsayin tyron harris jr mai shekaru 18 wanda ya kasance amini ne ga michael brown mai shekaru 18 da 'yan sanda suka kashe a ferguson a bara sai dai shugaban 'yan sanda ya ce wannan harbi cikas ne ga ci gaban da ake samu yana mai jaddada cewa masu zanga-zangar ba su da hannu a wannan hari. labaran duniya kenan na gama ji daga nan sashen hausa na murai amurka a nan washington dc to madalla mahukunta jihar kaduna sun fara aiwatar da dokar rusa gine-gine da ta ce an gina kan filayen hukuma wannan mataki ya shafi waɗansu ne a zaria yanzu ga lawal isa ya kara da ci gaban wannan rahoto wasu daga cikin waɗanda wannan rushe-rushe a makarantar alhuda-hudan zari ya shafa sun koka game da wannan shiri suna masu cewa a gaskiyar magana suna neman ɗauki. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un la hawla wala quwwata billahi al-aliyyil azim. Gidajen mu ma guda biyu ne an kore mu ma inda za mu je mu ma ko ba nan nan garin ba mijin mu bazan fare ne. Shekarar mu 20 kenan da siyan gurin amma mun kai wata shekara goma sha shida da dawowa. duk inda mutum ya ji a ce yana da ya'ya ba za a ɗauke shi ba to mu dai yanzu mun dogara ga Allah da abin da Allah ya mana shine mai kyau sunana Yusuf Kali wannan al'amura lalle ya tsanani ya mun bakin ciki mun yi bakin ciki ga wannan al'amura kuma bakin cikin mu guda ne wanda ya faru da mu saboda wannan al'amura an yi shi an ba mu notice ne akan kwana da ɗaya. wani bai ma san inda zai koma ba wani abin da zai ci ma a gidan shi bai da shi ba mu tashi ba aka riske mu da muna cikin hada kayan mu sai ga jami'an tsaro da ma'aikatan su sun zo suna koran mu suna cewa mu tashi mu tashi mun zo mun fara doka kaya suke cewa ba wani wanda zai tsama ya ɗauki kayan Fatima to ga gidan mu dai shine nan na farko to kuma an rusa duka kuma gidan nan gaskiya wajen daki 20 ne tunda muna da yawa mu mu uku ne ƴaƴan mu 25 to gaskiya ba mu samu wurin zama ba yanzu ma ƴaƴan nawa na zo neman su ne suna nan masallaci suke kwana tunda mu ba ƴan nan bane ƴan kaciya ne da ma yaƙi ne ya koro muka dawo nan amma muna roƙo din Allah da annaba a taimaka mana a tausaya mana muna da yawa mun nemi haya ba mu samu saboda yaya sai dai fa duk da haka a kosu mazauna birnin zazzan da ke goyon bayan wannan shiri na gwamnatin jihar Kaduna ta hanyar karɓo filan da suka ce ai asali mallakin gwamnati ne ni mazaunin Zaria ne an sai da wajen nan amma duk takardar da za gani tamfarari ne domin Allah muna da ita takardar nan duk tamfarari ne kuma duk wanda ya wajen nan an bada shi ne domin Allah in dai gaskiya za a yi an bada ne domin a noma sunana salaka ke inda first place wanda suka zo suka zo suka gini a wurin nan gaskiya su ma sun san basu su kyauta ba ba yanda za a yi ka zo cikin filin makaranta ka zo ka sai gini kayan gwamnati ka zo ka siya tuwa ya sai da maka a ce ga gininka ga hostel na makaranta ina ne aka taɓa yin haka. To ko me gwamnatin jihar Kaduna ke cewa game da irin korafe-korafen da waɗannan masu gidaje ke yi? Mr. Samuel Aruwan shine mai magana da yawun gwamnan jihar Kaduna. Wannan aikin da ake yi gwamnati ba wai tana yin shi ba ne da la'akari da waye mutum daga ina ya fito menene jinsinsa ko addininsa ko wani abu mu dai abin da muke yi shine maido da filaye da kuma kadarorin jihar kaduna ne ga gwamnati da kuma mutanen jihar kaduna wadda wa'yansu mutane suka shiga hurumin gwamnati ana dai sa ran wannan shiri da gwamnatin jihar kaduna ta ce na maido da filayen da mallakin gwamnati ne aka baiwa wasu mutane zai ci gaba a wannan makon ta hanyar bubbuge wasu gidajen da aka gina a wasu gurare musamman ma dai a nan kwaryar garin kaduna isa lawal ikara murar amurka daga kaduna a Najeriya. Wasu malaman makarantun sakandare su fiye da ɗari shida sun ja gwamnatin jihar adama zuwa gaban kotun kadin ma'aikata kan rashin biyan su albashi na kusan shekaru uku. a baya majalisar dokokin jihar da sarakunan gargajiya da kuma kungiyar kwadago duk sun sa baki domin sasanta al'amarin amma hakan ya ci tura wakilin sashen hausa ibrahim abdulaziz na da ci gaban wannan rahoton Mr. Fredrick Mbashi, jagoran malaman, ya ce dole ne fa yasa suka garzaya kotun don neman su ganin cewa yanzu haka ma suna cikin wani mawayacin hali na rayuwa. Lalle ba da so muka je kotu ba, muka ga kamar mun shiru zai zama masala matsala sosai. Shi yasa muka je kotu domin mun ji wuya ne mun sha wuya sosai. Domin ah, wasu mu da yawa cikin wannan halin zan ce wasu sun rasa rayukansu, wasu sun rabu da matayensu, wasu a gidan haya makan kore su domin ba su iya sun biya gidan hayan ba. Gaskiya in ka ga wasu mamma abun tausayi ne sun zama su bara. abun takaice shine wasu ma sun bar aikin kamfanoni sun bar aikin ah, makarantu na masu zaman kansu suka zo su yi majiyan su aiki amma sai ya zama wani abun da ba shi ba yanzu haka ma shugaban kungiyar lauyoyi na jihar adama barista abubakar baba kano shine lauyan waɗannan malamai mata ce ba su ba su ba su ɗaukan su mutunta biya su na watanni da suka yi don ba da za a zo a ce eh, ba za su biya su ba mu ba mu ce dole su ɗauke su ba ko ba haka ba amma yanzu mun kai kara mun ce to in ma sun ce ba su ba su doki su ba su gaba da aiki ba su su biya su na watan da suka yi aikin da suka yi na wa aikin suka yi aikin na na gwamnati wata 29 shi gwamnati ta biya su shikenan idan gwamnati ta bukaci a sasanta abin da kira da of course za ku amince of course za mu amince za mu ai mu mu mu sasanta da gwamnati kan mu je kotu sun ki so in gwamnati za ta suna so ta zuna tare mu sasanta za mu ji daɗi ma mu zo na tare da su musa don mu so yi mu je kotu haka da gwamnati ba don yawancin duk yan jiyan nan ne. ko a kwanaki ma dai sai da shugaban kungiyar kwadagon jihar adaman kumar dauda maina ya kawo batun gaban gwamnan jihar sanata muhammadu bin doji na neman Sabar gwamnatin jihar da ta duba wannan batu da ta gada daga tsohuwar gwamnatin ta shuɗe. a cikinsu za ka ɗauki rabi Wani sun aikin wata goma sha takwas ga hukumance rabin nan suna bin adama fashin wata goma sha takwas ko da an sallame su kowa sallame su ba sannan wanda aka ɗauka rabin nan suna bin ariya su na wata goma sha takwas tun da su sun fara karɓar bashi mun samu labari ga wani ƙungiyar malamai cewa sun kai ka gwamnati suna neman hakkin su an ka daidai na nema a yi sitting out of court tun da sun yi aiki wanda suka aiki ba ya ɗauke su ba a yi programming a sallame su ko ne nan kansa in kuma za a observing ɗinsu suna suna da ilimi na san kuna da program na kuna irin da kuke ba mutane suna kwanci a gida kan gado ana raba musu kuɗi mu kuma na mu tunani wanda dauki wanda yake da ilimi zai iya taimakawa jihar a bashi kuɗi bai kwanta gida yana bacci ba in ma sn ne yana da lce yanzu zai iya karantar in ma sn ne ya yi kan technology zai yi aiki a asibiti in ma sn ne ya karanta aikin kiwon lafiya ko duba gari a ɗauke shi sn da kuɗin da bai kai minimum wage ba amma zai yi aiki ya kwanta yana bacci yana cin kuɗi a iska ba. Duk dai kokarin ji daga bangaren gwamnatin jihar Adaman fa abin ko ya tura domin na girda zuwa ma'aikatar kula da manyan makarantun sakandaren jihar wato State Post Primary Education Board to amma hakata bata cimma ruwa ba. domin ban taki sa'antar da babban sakataren ma'aikatar ba daga nan ko sai na garza zuwa gidan gwamnatin jihar kasancewar kawo yanzu ma ba a naɗa kwamishinoni ba wanda a nan mako ban samu kakakin gwamnatin jihar ba mr yohana matayes ko da ke na aika masa a kata kwana to amma har zuwa lokacin aiko da wannan rahoto ban samu amsa ba ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga yola a najeriya haske na ilimi yanzu kuma sai ikoyin da hukumar kastan take kokarin ta jita-jitar da ake yada cewa tana shirin shiga kasuwanni domin ɗaukar mataki kan masu sai da shinkafa babangida jibrin ya aiko da wannan rahoto sabanin fargaban da jama'a ke nunawa game da farmakin da jami'an hukumar kwastan ke kaddamarwa akan 'yan kasuwa masu shigowa da shinkafa da kuma 'yan kaji da talotalo daga kasashen ƙetare hukumar ta ce matakin nata ya shafi wasu kamfanoni ne kawai guda hudu al'amarin da kuma ta ce ba zai shafi kasuwa ko kuma hada-hadar shinkafa da sauran kayan masarufi da ake amfani da su a najeriya ba a wani taron manema labarai a nan lagos mataimakin kwantarolin kwastan mai lura da shirin legal ajiye turaki usman ya bayyana cewa jita-jitan da ake bazawa ya zama wajibi hukumar ta yi karin haske game da fargaban da jama'a ke nunawa ai duk wannan wasu eh, hasashe ne wanda kuma mu wani abu nan ba bayan wadda duk abin da ake ana sara ana duba bakin gata kuma in ka duba maganan ma a ce karaici duk bata taso ba shi mu koma baya mana me yasa ma aka bar su suke kawo shinkafan ai yanzu kokarin muke muna rarrafawa muna so mu tsaya da kafan mu ne yau aka ce Najeriya mun fara noma shinkafar da za ta wadace mu mu ma sai mu tunanin fitarwa ai so kaga maganan ma wani ya kawo mana shinkafa duk bata taso ba so maganan a ji tsoro ko kuma a ɗan ji wani shakkan cewa zai haifar da da abin nan ba a ah, uku ne fa ko hudu cikin misali talatin ko fiye suka samu matsala to yau in babu su za mu ci gaba da harkokin mu matakin nan kamar yadda nake faɗa maka ka duba jaridu da suka wuce mun fara ɗaukar wannan matakin tun bara baran nan tun wurin watan goma sha ɗaya sai dai duk da wancan tabbaci da hukumar ta kwastan ke bayarwa wasu 'yan najeriya na ganin matakin hukumar ta kwastan a wannan lokaci ya yi tsanani kamar yadda shugaban kungiyar arewa united da ke nan birnin lagos alhaji ado shu'aibu dan sudu ya shaida wani taro na manema labarai da kungiyar ta kira domin jan hankalin gwamnati game da matakan da take dauka na yin gyara a kasa to ai kafin ka shigo da wani abu sai ka kawo naka in ka kawo naka mai sauƙi mai kwaliti da ya wanda ake shigo da shi dole ne a manta da wancan amma yanzu damuna ne yanzu aka shuka aka tafi gona kuma an soke shigo da musamman shinkafa da talakawa suke amfani da ita suke ci shinkafa dubu bakwai ta koma dubu sha biyu ta dubu sha biyu ta koma dubu sha bakwai don haka wannan babban kuskure ne sai a bari kaka ta yi na gwamnati ga na gwamnati ga wani aka sau ga waɗanda yake a ƙasa a ga wanne ne ya in za mu iya riƙe kanmu wajen wata uku sai kenan sai a ci gaba da haka a bada lokaci in ba za mu iya ba a ci gaba da shigo da shi to anya kuwa kwalliya na biya kudin sabulu dangane da matakin da hukumar kwastan ɗin ta ce tana dauka kawo yanzu ga dai mataimakin kwantarola turaki usman kamar sanarwa da muka yi ta bayarwa a jaridu na najeriya daga bara zuwa bana kamfanonin nan guda bakwai ne amma a cikin guda bakwai din nan zuwa wannan lokaci guda uku su sun biya nasu bashin da ake bin su waɗannan hudu yanzu su ne suka yi biris suka fita shanin suka ƙi su biya kuma kudin da ake magana ɗin nan ba kuɗi bane waɗanda mutum zai juya kawai ya ce to kenan a haƙura su ci gaba da harkokinsu kudin nan sun kama kusan naira biliyan 23 da miliyan 600 da ya baban murya amurka daga lagos nigeria ana turka turka saboda kuɗi saka mutum ya janye wando don saboda kuɗi. Tsakanin da kuɗi. Ana ma kai naushi saboda kuɗi. Tsakanin da kuɗi. Mu duba tsakanin ɗan adam mu gani. Tsakanin gaida baban gida jibrin daga lagos kuna tare da sashin hausa na murya amurka daga nan birnin washington dc agogonmu na cewa karfe goma sha ɗaya da kusan minti tara ga yusuf aliyu harande da shirinmu na gaba ilimi garkuwar ɗan adam. Can hakika ba da tangarɗa ba, an lura mai ilimi shi ke morewa, ƙwalƙoliyar daraja shi haushi shi ɗare ɗan to shi mara ilimin fako hangawa mai ilimi ya san mara. Jama'a masu sauraron shirye-shiryenmu, Assalamu alaikum. Muna masu farin cikin sake saduwa da ku a wannan yammacin litinin. A wannan makon ma, muna dai tare ne da Farfesa Ango Abdullahi. kuma idan har ba ku manta ba satin da ya gabata ya yi maganganu akan jami'o'i da kwalejojin ilimi a Najeriya da hanyoyi da suka kamata a bi don inganta su. Wannan satin kuwa farfesa ya mai da hankali ne akan irin waɗannan iyayen waɗanda ke da irin aƙidu na mutanen da. ɗinmu akwai na koyon malanta akwai ta san kwata da gusa da bidda hambe na bain ƙetare ta hammar amma na koyon malanta akwai ta koyo kafitali sukuli akwai na fasaha da kasuwanci duk wanda ba ilimi yau zamanin ga bayan da na gani ba shi farfesa idan aka yi maganar taɓarɓarewa ilimin nan da muka duba wasu matsaloli akwai wasu suna ganin ana baro ma shiri din tirani don wasu iyayen har yanzu ba su yadda ma su ture 'ya'yansu makarantu ba wannan yasa a wasu jihohi muka ji suna kokarin cewa za su ɗauki mataki shin kana ganin ya kamata a ce akwai hukunci da ake iyayen da ba su ture 'ya'yansu makaranta ba to wannan abin bakin ciki ne a ce yanzu halin da ake ciki ba a ƙasar nan ba a duniya baki guda a ce akwai wani ko wasu iyaye wadda suke kyamar sa 'ya'yansu a makaranta makaranta aka ce fa in ana maganan addini ne ni abin da na sani dai dan abin da na sani abin da malamai na tashi suka koya da iyaye na suka nuna ilimi abin nema ne kuma mu ba addinin da ya karfafa neman ilimi kamar addinin musulunci ba addinin da ya karfafa neman ilimi ta kowane fuska fa duk lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ake maganan ya ce a nemi ilmi ya ce ko da za a je birnin sin to a wannan lokaci ko birnin sin ma ai ba addinin musulunci a can sai waɗansu dabaru na ƙaruwa wanda za a ce ilimi ne wadda aka ce jama'a su je su nema to saboda haka ni baƙin ciki na shine a ce a yau ga waɗansu mutane wadda ba su sha'awar 'ya'yayensu su sami ilimi ilimi kuma gaba ɗayan shi ai ba an ce ilimi lokacin da na je elementary school ga malamin arabi mai koya mana addini ga ya koya mana ƙur'ani ya koya mana addini ga malaman wanda ake cewa na boko su koya mana abin da ake kira karatun boko da shi muka girma ko ba abin da muka rasa wanda ma suka je wanda ba su je din ba aka hana su lokacin su ne yanzu suke bin gidajenmu suna bara don ba su da wani makami makamin da suke da shi na sanin addinin uh, musulunci ina da shi saboda haka ba abin da za su zo su gaya mini to saboda haka nan kuskure ne ko kuma abin bakin ciki ne a ce akwai waɗansu mutane a ƙasa yanzu kuma ƙasa ta musulunci nan arewacin ƙasar nan wadda ba su sha'awar 'ya'yansu su je su sami ilimi in suna da kyama ila ƙyamarsu ta wata fuska ne ba ilimi ne ba su 'ya'yansu samu ba suna ganin kamar i eh, in sun tura 'ya'yansu makarantar boko za su ɗebo makarantu za su ɗebo waɗansu al'adu ko waɗansu halaye wanda suka saba ma al'adunsu ko kuma suka saba ma addini sauransu to wanne ya fi ɓanna ɓanna a yaro ɗan shekara shida ka tura shi gari mil kusan ɗari da gidansu an haife shi bai wuce shekara shida ba ka ce ka ba da shi a hannun wani malami na tsangaya ba karatun tsangayen ne ake ake kyama ba amma ana iya karatu duk ƙasar nan yanzu ba inda za ka je ka rasa wanda zai koya ma ɗanka a ƙauyenku ka rasa wanda zai koya ma ɗanka ƙur'ani suna nan abinda ya kamata ne ku yi baku yi ya ɗauki nauyin zai koya ma yaran ku karatu ai kuma za ku ɗauki nauyin waɗansu abubuwa wanda kuka tsare shi ya je nemi abinci in abinci ne za ku tala mashi ku tala mashi wannan in kuɗi za ku biya in kun tura 'ya'yanku a waɗansu makarantu ai kuɗi kuke biya saboda haka duk wanda ɗanku yake za koya mashi alkur'ani a ƙauye in kun taru za ku biya malamin to don me za ka ɗauki yaro ɗan shekara shida ka tura shi mil ɗari baka san inda yake ba to ka gama wannan ya fi laifi iyaye sun fi laifi ta wannan fuska domin babban laifi ne ɗan da ka haifa kuma addini ya ce hakkin shi na wuyanka kai masa tarbiyya kuma ka koya masa karatu in kai baka iya koya masa karatu ka sami wani kusa kusa da kai irin yadda malami na koya karatu kai kuma kana lura da tarbiyyar yaro har ya girma to amma yanzu haka ake yi kana zuwa tashar mota nan zaka ga yara sun kewaye ka in ka tsaya ka tambayi wani cikin su kai daga ina kake sai ce maka daga wannan ya ce daga sokoto wannan ya ce daga katsina wannan borno da sauransu to wani fi ɓanna a ƙarshe yaron ya tashi da safe ba mai bashi abinci malami shi ma a kan yaron ya dogara su kawo masa abinci so saboda haka yaron nan wace sana'a zai yi ya je ya kwadda kansa tukuna kafin ya ce ya kawo mu malamin shi wani abu kaga zai je ya bara idan bara nan ta gagara zai je ya nemi aiki ko wanke-wanke wanke-wanken nan zai yi a gidan karuwai ne zai wanke-wanken nan a gidan giya ne da sauransu duk ka tura yaro ba inda ba za ka same shi ba wajen neman abincinsa daga safe har ya bacci Masu sauraro iyakacin abin da ya sauƙaƙa kenan ma a yau sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu za ku ji ƙarshen shawarwarin farfesa da kuma haƙoƙi da suka rataya a kan kowa. Yanzu kuma a madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu da Julie Lazarus Gresham mai ba da umarni, ni ne naku Yusuf Aliyu Harande. ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Bissalam. Bisa dagewa. To, madalla kasance tare da mu ranar litinin mai zuwa domin jin ci gaban wannan shiri. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyi da kuka aiko mana ta intanet. ya saƙo na fari ya fito ne daga malama safara'u haƙila zamani almajira mulumfashi wanda ta ce yin mulki da gaskiya da adalci da babu harin najeriya ke yi ya yi daidai to 'yan boko haram da yadda allah ƙarshen ku ya zo a najeriya tunda an samu gwamnati mai adalci wadda ke magancewa al'ummar ta abin da ke damunta to pdp kalubale gare ku ya kamata 'yan siyasar najeriya su riga gudanar da siyasar da za ta kawo wa ƙasar ci gaba ba wai ci gaban su kaɗai ba sako daga aminu ɗan kaduna amanawa sai kuma sakon malam yawo adamu bulkacewa wanda ya ce salamu alaikum voa hausa hakika matakin da gwamnatin najeriya ta ɗauka na farfaɗo da tattalin arzikin najeriya ya yi daidai gani yadda ƙasar ta koma cima baya a harkar tattalin arziki a 'yan shekaru kaɗan. Shi kuma Ahmadu Manaja Bauchi cewa ya muryar Amurka yana kira ga gwamnatin Bauchi barista MA Abubakar da ma 'yan majalisar dokokin jihar Bauchi da su hanzarta gudanar mana da zaben ƙananan hukumomi da rushe asusun haɗaka a ƙananan hukumomin jihar Bauchi. Ko talakawa za mu fara ganin sauyin da muka yi a ƙasa. Allah ya sa hukumar zaben jamhuriyar Nijar ta yi adalci wajen gudanar da zaben ƙasar da za a yi. Sako daga Muhammad mai kayan miya Oje Kwatas Gombe. da ƙarshe sai sakon fatima sade Saida daura wanda ta ce adadin matan da aka faɗa masu kamuwa da cutar yoyon fitsari a najeriya wani abin takaici ne da fatan mahukunta za su gaggauta ɗaukar matakin wayar da kan mata don kaucewa da kamuwa da wannan cuta mai wahalar da mata da fatan mazajen da matansu suka kamu da wannan cuta za su tsaya tsayin daka sai sun samu lafiya ba tare da sun guje su ba kamar yadda suke yi ta da Ibrahim Jarmai ga tashin muhimman kanin labarai kafin mu sallama da ku baki daya. wasu jerin hare-hare da aka kai a kan 'yan sanda da sojoji a yau litinin ya yi sanadiyar mutuwar mutane da dama a turkiyya yayin da aka kai wani hari na daban akan ofishin jakadancin amurka a istanbul babban birnin kasar ta turkiya babu dai wanda ya ji ko da rauni a lokacin da wasu mutane biyu suka kai harin na ofishin jakadancin amurkan sai dai maharan sun samu sun wato sun samu sun kubuce bayan da 'yan sanda suka mai musu da martani a yau litinin kungiyar taliban ta ɗauki alakin harin kuna bakin waken da aka kai a cikin wata mota a babbar kofar shiga filin jirgin sama da ke kabul wanda ya halaka mutane biyar ya kuma raunata wasu goma sha shida waɗanda suka wato shaida lamarin sun ce maharan sun kaikaici wani jerin gwanon motoci masu sulke da ke ɗauke da wasu jami'an gwamnati sai dai wani mai magana da yawon kungiyar ta taliban ya ce harin ya auna wasu dakarun kasashen waje ne jami'an tsaro a isra'ila sun kai wani farmaki a yankin yammacin kogin jordan inda suka cafke wasu yahudawa masu tsaron ra'ayi kana suka tsare wasu gaggan mambobin su guda biyu a wani mataki da zai ba da damar rike su na tsawon watanni shida ba tare da an tume su da aikata wani laifi ba To a gaishe ka, masu aro abin da ya sawa kenan cikin shirin na yanzu sai kuma can bayan lisha za mu sake dawa da wani sabon shiri ciki har da rahoto kan yadda masana kimiyyar siyasa suke kallon ziyarce-ziyarcen da tsoffin shugabannin Najeriya Olusegun Obasanjo da kuma Goodluck Jonathan suka kai wa shugaba Buhari. kamun na madadin Mahmud Lalo da Julie Leather Gresham da ta kula da ɗakin gabatar da shirye-shiryen mu da ma injiniya da ya rika mata a nan ne sahaba yawan Aliyu zan da aka in sallama da ku sai anjima yanzu kuma ga malamai da shirin mu na gaba yau da gobe.